Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin tarihin magabata daga tarihin Hausa TV tare da Abubakar Lawan Sani. Muna ɗauke da takaitaccen tarihin marigayi Malam Sa'adu Zungur. Malam Sa'adu Zungur ya kasance shahararren marubucin adabin Hausa kuma ɗan siyasa. Ya yi gwagwarmaya wajen yaƙi da yadda turawan mulkin mallaka suka mulki Najeriya a wancan zamanin. Malam Sa'adu Zungur ya kasance mai kaifin basira, hazaƙa da hangen nesa. an haifi sa'adu zungur a watan nuwamba shekara 1914 a cikin garin bauchi bayan ya yi karatun islamiyya da kuma na littafan addinin musulunci malam ya halarci ya ba kwaleji da ke birnin Legas a shekara 1934 bayan dawar shi daga birnin Legas, malam sa'adu zungur ya kasance malamin makaranta a cikin garin zaria lokacin zamanin shi a garin zariyan kuma ya kirkiro kungiyar Zaria Friendly Society tare da Malam Abubakar Imam da wasu abokanansu a wancan lokacin. Kungiyar tasu wacce daga baya ta kasance kamar kungiyar siyasa a yankin. Ta sha suka daga wasu sarakunan wancan lokacin. A shekarar 1942 ne ya dawo garin Bauchi inda ya ci gaba da harkar karantarwarsa. Bayan gamayya da suka yi da su Malam Aminu Kano da Muhammad Baba Halla na yin gwagwarmaya da yadda ake mulki a yankin arewa a wancan zamani malam sa'adu zungur ya kasance sakataren jam'iyyar ncnc a shekarar 1948 malam sa'adu zungur ya yi rubuce-rubuce da dama a fannin arabin hausa wasu daga cikin littafan da ya rubuta waɗanda suka shahara a duniya sun haɗa da arewa jamhuriya ko mulukiya da kuma maraba da soja malam sa'adu zungur ya kasance abin koyi ga wasu marubutan adabin Hausa irin su Malam Abubakar London Zaria da sauran ma marubuta. Allah yau Malam Sa'adu Zungun rasuwa a shekarar 1958 a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama ya sa aljanna ce masa mu ma idan ta mu tazo ya sa mu cika da kyau da imani amin. A madadin waɗanda suka taimaka wajen shirin iso gare ku. Ni Abubakar Lawan Sani nake cewa kasance da tashar Tarihin Hausa TV